الحمد لله رب العالمين وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya sabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai gafarta zunubin bayi mabucin al'arshi mai girma wanda yake aikata abin da ya ga dama ya umarci bayansa da su tuba su nemi afuwarsa ya kuma tsoratar da su uqubarsa ranar tashi alkiyama ya wajata wa kansa da kansa tausayi da jin kai da yafiya ya ce duk wanda ya aikata aiki daga cikin ku mummuna ta hanyar kuskure ko jahilci to ya tuba ya nemi afuwar Allah sai in ya tuba ya nemi afuwar Allah to Allah tabaraka ta'ala zai yafe masa idan ya gyara aikinsa taba wa aslaha ya tuba kuma ya gyara aikinsa kenan bayan tuba ana so a gyara aiki idan an tuba kuma sai a gyara aiki ba wai a ce an tuba an tuba kuma a ci gaba da aikata tsiya ko aikata barna ba Allah mai gafara ne duk girman zunubin bawa Allah yana yafewa duk laifin bawa duk aibin bawa Allah yana iya yafe masa wani albishiri ne ga bayi muna laifi muna muna muna sabawa Allah dare da rana amma ya kamata bakinmu ya saba da yawan istighfari ya kamata mu rike istighfari kala-kala wanda annabi ya koyar da al'umma saboda tsautsayi mutuwa ba a shirya ba duk wanda ya kuskure ya mutu bai tuba ba to zancen sa ya kare kuma mutuwan nan ba gaya maka ake rana kaza zaka tuba zaka mutu ba to shi yasa ake so ka yawaita istighfari ko yaushe kawai kana tuba dan za ka iya tafiya a mota kai hadari a mashin ko a mota sai ka mutu za ka iya zuwa gini ya faɗo a kanka za ka iya zuwa kwanta lami lafiya ka kasa tashi za ka kai asibiti za ka kai kanka asibiti ba za ka dawo ba ƙaramin ciwo nawa ya kashe mutane sun mu koma ga Allah mutu ba kar mu yi sakaci da istighfari an shagaltar da mu da wasu abubuwa da yawa da suke ɗaukar hankalinmu a yau a wannan zamani amma mun manta da komawa ga Allah mun manta da tuba mun manta da neman afuwa dangane da laifuffuka da zunubai da barna da ta'adi da muke wa ubangiji tabaraka wa ta'ala wallahi kowannen mu ya kamata ya ji cewa a gadon sa akwai kayan zunubi Allah ya bar wa kansa sani ya yi ya rage wa kansa nauyi kafin ya mutu akwai wanda suke tafiya da nauyi a gadon su wallahi kuma illar ne duk wanda bai tuba ba ya mutu inda bai tuba ba ya mutu to sai ya ga wannan ainihin laifin da ya aikata to in ka tuba ma aiki Allah ya karba to balanta baka ma tuba ba so mu tuba zuwa ga Allah ina shaida ba ba mata bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawon Allah ne kuma manzon Allah ne alaihi salatu wassalam ina shaidawa sabon annabi sallallahu alaihi wasallama yardadun Allah ne Allah ya yarda da su masu ra'ayi tsayayye shiryayye da zance wanda yake na daidai da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama bayan haka ya ku yanwana ku ji tsoron Allah ku a gyara ayyukanku mu ji tsoron Allah mu gyara aikanmu mu koma zuwa ga ubangiji wallahi yau muna cikin tsananin buƙatar gyara ko bibiyan ko muraji'a duba mu'amalolinmu da Allah mu duba tsakaninmu da Allah mu duba tsakaninmu da Allah ƴan uwana mu duba yaya muke yaya Allah yake a wajenmu muna da tsananin buƙatar mu koma ga littafin Allah an fa ne tsanci alƙur'ani an fa tsaro cewa sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ita tuban nan da kuke gani wani mataki ne da manya-manyan bayan Allah suke samu a wajen Allah kuma shine wani mukami mai daraja da bawa yake samu a wajen Allah tuba wajibi ne a yi ta kuma da gaggawa ba a cewa sai gobe zan tuba kuma dukan zunubi ake tuba an zo tuba ba a cewa Allah na ka yafe min kaza ka bar min kaza daga baya a'a in ka zo daga hannu kana tuba duka kake cewa ya taimaka sa Allah ya ce tubu ila Allah jami'an kuma ku ciya ku nemi Allah ya taimaka muku zunubin ku gaba daya sa annabi yake cewa yake cewa yace Allahumma kulli dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyahu wa sirruhu ko ina dan karami da babba da na fili da na boye duka Allah ka yafe mana da kaɗan da mai yawa don haka idan mutum ya tuba zuwa ga zunubinsa duka in Allah ya ga dama ya karɓa shi kenan idan kuma bai tuba duka ba to akwai sauran fa ana jiransa ana jiran sai ka tuba Imam Junayd ibn Muhammad al-Baghdadi Allah ya masa rahama yake cewa tuba tana da ma'anoni guda uku ma'ana farko na tuba shine nadama duk mutumin da ya tuba bai nadama ba to tubansa bai ba in dai ka ce ka tuba to dole dole sai nadama ta biyo ka ji cewa me yasa ka aikata wannan abu shine abin da mai ahli da yake cewa annadamu ala ma fata dole ne sai an yi nadama na biyu kuma mutum ya yi niyyar cewa ba zai koma kan wannan zunubin ba lokacin da kake tuba ka ji cewa Allah ba zan fasa ke koma wannan ba na gama yinsa. ya niyyatu Allah ya uda ila zambi kenan fi ma baqiya alaihi min umri in ji mai na uku ya mayar da hakkin mutane in zaluncin mutane yayi duk abin da ka cuci mutane wannan shine fi wahala Allah kai mana afwa a cikin tuba mayar da abin da ka zalunci mutane wannan kuma badi ne wasi'i mai faɗi mai yalwa dan haka idan idan tuba ya shafi akwai hakki da ya gindaya akwai hakki da ya gindaya na dan adam to shi ba a zuwa a yi nadama a ce an tuba ba za a maimaita ba shi kenan a wuce a ci gaba sai an mayar sai an maida kamar wani ya zo ya cuci mutane ya zalunci mutane ya karɓi hakkin mutane ya zo daga baya yana ta kuka a masallaci yana lazimtar masallaci ya rike tarbiyyar, ya zama mutumin kirki sai ya mayar da abin da ya ci mutane wanda ya ci kudin mutane taro na mutane in ka ci wallahi sai ka maida ya rabbi ya Allah kada ka ɗauki ranmu da kwaban wani a gadon bayan mai Allah Allah kai mana wannan ni'ima ya Allah ya Allah kai mana wannan ni'ima Allah ka cire mana sha'awar hakkin wani ya Allah Allah ka cire mana sha'awar abin hannun wani ya Allah ka raba mu da sha'awar mu mu dukiyar wani ko hakkin wani mu cinye ya Allah ya Allah karka jarabe mu da wannan bala'i so mutane su san da wannan dan akwai wanda suke yaudara kansu mutum ya zo ya gama barna sai ya gama sai ya dawo masallaci sai ya rike tarbi ya yi shekarunsa gaba ɗaya yana ɗiban dukiyar mutane ya talauta al'umma ya jefa su cikin hali wayo Allah ni ya su sai daga baya zama mutumin kirki sai ya rike tarbi yana zuwa masallaci ana gayyata su daura kware, wallahi sai kamiyar sai kamiyar ko ka je wurin hukumar da ka ɗebi dukiyarta ka je ka nemi hukumar ta yafe maka ko al'ummar su ya fi maka ne haɗarin mutum ya kwashi kudin mutane ya zai wani abin da su yanzu abin tausayi mana mutanen da suke rubda ciki akan kudin gwamnati ba su ma san tuban ba da yawan daga cikinsu. ba su jin a ransu ma cewa laifi suke yi mutum ya kwashi kudi ya kwashi kudi bayan wanda ya kasa ya kwasa ya kwasa sannan kuma ya rinka kwasa yana kaiwa kasar waje ka ji Allah ka ji bala'i ya rika diba kuma yana kaiwa waje yana kaiwa waje ya bude wani akawun a kasar waje kudin da in ya tara su a can in ya mutu ba za a dawo da su ba shi ma bai sai zai ce na fasa bari in tattaro kuɗi na gaba ɗayan da ya su ba saboda akwai ka'idoji da dokoki da aka shimfiɗa akan wannan kuɗaɗe ka ɗebi kuɗin mutane ka kai wata ƙasa su su je su mori kuɗin kai kuma ka talauta ka. sannan kuma daga baya ka dawo ka ce kana nema a zaɓe ka a daɗa baka wata dama ka daɗa kassara mutane ko kuma tsufa ya kama ka ka zo ka zauna a masallaci wai kai na Allah ne kana zuwa masallaci da wuri wallahi sai ka mayar sai ka maida ya kamata a rinka gaya musu wannan don kar su je su rinka ɗiban kuɗin mutane su sani ko sun tuba sai sun mayar Allah ka kiyaye mu da cin hakkin wani ya ubangiji ka kare mu da karewarka ya Allah Allah ya yi umarni da a yi a tuba Allah ya yabi masu istighfari ya yabi masu tuba kuma ya yi musu alƙawarin in sun tuba zai yafe musu zunubansu zai kankare musu su, sunna a cikin istighfari shine kada a ci gaba da aikata zunubin jama'a ma'ana in dai mutum yana son istighfari karbabbe to ya tuba ya daina kuma sai dai abin da ya fi ƙarfinsa amma ya tuba ya daina ba zai ci gaba ba shine wannan malamai suna faɗa suna bayani cewa abu na farko yadda ake isa ifari a tuba zuwa ga Allah Shi ne na farko ana yaban Allah ne in ka zo za ka yi tuba sai ka yi wa Allah kirari ka yabe shi na biyu sai ka gaya wa Allah na fa'i laifi ya Allah ya Allah ni mai laifi ne na yi kuskure ya Allah kafin ka tuba sai ka yabi Allah ka nuna ba mai yafi sai shi sannan na biyu kuma ka faɗi laifin lalle ka yi laifi ka gaya ubangiji ka yi laifi kana neman yafiyarsa sannan na uku sai kuma ka ce Allah ya fi maka wannan shine matakan tuba guda uku yaban Allah tabbatar wa kanka kayi wannan zunubin sannan tuba. in mutum ya zo yana daga hannu yana roƙon Allah ya fi mai yana ganin kamar bai yi ba shi bai yi ba shi ba laifi ya wajen Allah ba to Allah bai zai karba ba tunda kana ganin ba laifi kai wajen Allah ba shikenan ai sai ka ka ci gaba sai ka faɗa cewa ka yi shi yasa yanzu a cikin duk wannan ma'anonin akwai su a cikin sayidul istighfar babban istighfarin nan da aka ce musulmi yayi duk wanda yayi shi da safe ya mutu a wannan safiyar insha Allah dan aljanna ne wani istighfari ne malam mai kwashe zunubi gaba daya sai dai wanda ya mutu yana shirka duk wanda ya yi karanta wannan isa ya istighfari da yamma Allah ya ɗauki ransa to dan aljanna ne inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta kaga yawan Allah ya ubangiji kai ne ya Allah kai ne ubangiji na ba abun bauta da cancanta in ba kai ba kaga yabo kalakta ni wa ana abduka kai ka halice ni kuma ni bawanka ne wa ana ala ahadika wa wa'adika ina kan alkawarinka da wa'adinka na narkon azaba ko alkawari na rahama iya daidai gwargwado mustafat duk wannan yabo ne uzu bika min sharri ma sana'atu to kaga anan gurin ka tabbatar ka aikata sharri kenan ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrin abinda na aikata ni shine ma sana'atu abu'u laka bi ni'matika alayya ina furuci da ni'imarka a kaina nayi laifi lalle kayi min ni'ima kuma nayi laifi wa abu'u bi ina furuci ina tabbatar da laifi na gare ka ya rabbana to sai na uku fakfirli ka yafe min fa innahu la yakfiru dhunuba illa anta ba mai gafarta zunubi in ba kai ba wannan shine sayyidul istighfar kun ga duka waɗannan abubuwan rukunai guda uku da na faɗa akwai su a cikin wannan addu'a da annabi ya karanta jama'a ana so a yawaita tuba a yawaita istighfari ai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka manzo Allah ya rantsa ya ce wallahi a rana ɗaya yana yin istighfari ya tuba sama da so 70 astaghfirullah astaghfirullah ce wallahi a rana ɗaya yana yin 70 a wata ɗari a wata riwayar ma ɗari yace Qur'ani fa da ba a magana ayoyi barkate da suka ce a tuba a tuba a tuba saboda Allah ya san halin bayi masu laifi ne masu zunubi kuma abinda mutane ya kamata ku gane shi zunubi yana jawo mutane masifa da bala'i yasa aka ce istighfari maganin masifa ne maganin bala'i ne yanayin laifinku da zunubanku a matsayinku na musulmi jarraba wadda Allah zai muku ba irin wacce zai wa kafirai bane kafiri zai iya zuwa ya sama da abin da kai ma wata ila kaga Allah yake ya kyale shi dan daman shi ne shi ya da matsan mutane in ya mutu Allah kone shi zai kai ko ana tsammanin samun rahama idan ka tuba sai ka gamu da wata jarrabawa ta tashi hankali saboda ka saba wa Allah kuma ka manta Allah da haka zunubi laifi saban Allah keta dokar Allah saba wa abin da Allah ya ce yakan jefa mutane cikin matsi cikin kunci cikin wahala cikin talauci cikin yaƙi cikin fada cikin zubar da jini dan adam kaga ya tozarta kaga ɗan adam ya wulakanta kaga ɗan adam an mai da shi kamar kiyashi wallahi malam fushin Allah ne an saba wa Allah ne an keta dokar Allah ne an bar ubangiji ne an manta da gangan an iya koma ga Allah shi yasa sai a ta wahala Allah ya faɗa ya ce ku tuba zuwa ga ubangijinku Allah zai ji yadda ku daɗi ya muku rayuwa mai jin daɗi in kuna tuba yi mutiya kun mata an hasana ka jifa ƙur'ani ne wannan in kuna yawan istighfari zai ba ku rayuwa mai daɗi ta duniya ta sai daɗaɗa muku rayuwar amma ila ajalin musamma zuwa ga wani lokaci ba dawama ba ne wannan jin daɗi Allah kuma shi kaɗai ya bar wa kansa sanin rayuwa ingantacciya mai daɗi Allah ce duk mai falala zai bashi falalarsa in kun juya baya Allah ce to ina jiye muku inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir Allah ce ina jiye muku tsoron azaba rana mai girma rashin tuba zai jawo azaba a azabtu a duniya kuma a azabtu a lahira Allah kare ni ku tuba zuwa ga ubangijin ku lalle mai gafara ne zai sauka muku da ruwa mai tarin yawa mamakon ruwa kamar da bakin ƙwarya zai ba ku ‘ya'ya masu albarka zai ba ku gonakai masu albarka zai ba ku koguna da tekuna da tafkuna faƙulci stafiru rabbakun haka annabi nuhu ya gaya wa mutanensa ya ce ga falalar istighfari innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin ya ba ku dukiya ya ba ku arziki ya ba ku ‘ya'ya wa ya lakum jannatin wa lakum anhara ya ba ku manya-manyan gonakai da za ku yi noma ku samu abinci da arziki da ku da dabbobinku ku ciyar da wasu ma ya ba ku ruwa yalwatacce ma na kula lillahi wa tsara Allah ya ce duk wanda ya aikata mummunan aiki ko ya zalunci kansa sannan ya tuba Allah zai gafarta masa Allah ce ya ku bayina da ku dauke tsammani ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim suka wuce gona da iri sun ki tuba amma ku tuba za la taqnatu min rahmatillah kar ku dauke tsammani daga rahmar ubangiji Allah mai rahama ne Allah mai jin kai ne ku tuba zuwa ga Allah Allah ya ce wa inna rabbaka ladu maghfiratin lin nasi ala zulmihim lalle ubangijinka mai gabara ne wa mutane akan zalincin su ai ma'ana ala zunubihim wa ma'siyatihim Allah ya ambaci zunubi da zalunci Allah yana son masu yawan tuba yana son masu tsarki masu tsarkaka yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin Allah ce yanzu mutane ba za su tuba zuwa ga Allah su yi istighfari ba afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna sai ce wallahu ghafurur rahim Allah ya ce in kun tuba shi ya fi alheri fa gare ku fa in tubtum wa huwa khairul lakum Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce ku nemi gafara ubangiji ku tuba annabi hud ya gaya mutanen sai ce inna rabbi qaribun mujib ba wani annabi ce sai ya gaya mutanen su tuba zuwa ga Allah duk wanda ya tuba yayin imani ya aikata aiki mai kyau to Allah zai canza mummunan aikin ya mai da shi kyakkyawa la ilaha illallah ka shekara barkace kana saban Allah kana zunubi sai kuma ka tuba bayan Allah ya yafe maka mummunan aikin kuma sai mai da maka shi kyakkyawa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima malam wacce falala ce tafi wannan duk wanda ya tuba yayi imani yayi aiki na kware, kaji ya tuba yayi imani yayi aiki na kware, ana son bayan tuba kuma ai aiki na kware ai imani a jaddada imani ga Allah fa asa an yakuna minal muflihin Allah ya faɗa shine mai gafarta zunubi shine mai karban tuba hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil alim sai ce ghafiriz zambi mai gafarta zunubi shine Allah wa kabili taubi mai karban tuba amma shadidul iqabi da tauli akwai kuma tsananin hukuma in ya riske mutum duk wanda ya tuba wanda ya mutu bai tuba ba ya gamu da Allah to shadidul iqabi da tauli shine yake karban tuba ba wani mai karban tuba wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ba wani mai yafa zunubi in ba Allah ba duk wanda ya shafa kanka yace ya yafe maka ƙarya ne dan damfara ne ya yaudare ka ya kai ka ya baro ya mi da kai baka da hankali kar ka je wani ya yafe ya shafe ma kanka ya yafe maka ƙarya yake wallahi kowa ya shi kuwa ba me ya ta zunubi in ba Allah ba haka ne ya faɗa wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'at shine mai karman tuba daga bayi kuma shine mai afwa daga munanan ayyuka Allah ya ce da karshe ya kunda ku imani ku tuba zuwa ga Allah tuba kyakkyawan tuba da ta cika sharuɗanta ba tuban da za a yi a koma kan laifi ba waɗannan ayoyi a dunkule gaba ɗaya suna nuna mana Allah yana da tausayi Allah yana son mu Allah yana jin kai mu yana so ma mu tuba din shi yake cewa mu tuba kuma ya mana alƙawari in mun tuba zai yafe mana zunuban mu kuma an gaya mana ya zamu yi tuba kuma tuban nan malama abin da ya kai shi sauki a baki ne zaka buɗe baki gaba ɗaya sai ka gaya wa zuciyarka to za a fara aiki kawai buɗe baki za ka ce astaghfirullah ka zauna malam ka ɗebo wasu awanni kana ta zuba isa istighfari ka kwashe wata magariba da isha'i bila adadin kawai zama isa da kake amma ka sha'afa ka rakkana ka gafala wayarka na in aka barka zunubin da kake ɗauka a cikin wayarka na rantsa da Allah sai ta kai ka wuta ga rashin tuba ga rashin tuna ma ina yin laifi an hada mu da abubuwa na sabon Allah barkatai akwatin talabishin ɗinka kaɗai ta gidanka aka barka Ɓarnar da ke ciki abinda kake gani wanda Allah bai yarda da shi ba wallahi ya ishe ka tashin hankali kuma kullum sai ka ganta a ofishinka sai ka ganta a gidanka wata irin rayuwa ce malam muka shiga ta daban ta rashin lissafi da rashin tuna Allah shi sa manzan Allah ce a duniya sijnul mu'min kamar kurkuku take ga mu'mini ba komai mu'mini yake yi ba ba kai komai mai tsoron Allah yake ba sai abinda Allah iya yi ubangiji baya da nufin wai ya huce haushi a kanku ya ke muku azaba wallahi Allah bai da nufin wannan Allah mai gafara ne Allah mai tausayi ne Allah mai jin kai ne shi yasa ce ku tuba gaba ɗayan ku ga dukkan zunubin ku wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun imam al-qasim al-kushairi abu al-qasim al-kushairi yace ita tuba sifar mu'minai ne ba mai tuba kalmar taba ya tubu taubatan at-taubatu mai yin at-taubatu to wannan mu'mini ne shi yasa ce ayyuhal mu'minun akwai inaba al-inaba wannan suna ne na yabo ga mu'mini mai komawa zuwa ga Allah wannan kuma sifa ne na waliyan Allah sifatul auliya da makusanta Allah bayan tuban kuma sun koma gare shi Allah ya yabi wani annabi ya ce wa ja'a bi kalbin munib mai koma zuwa ga Allah kalmomin suna da ma'ana suna da shiga juna akwai al'auba wannan sifa ce ta annabawa da manzanni da Allah ya ce ni amal abdu innahu awwab al'awwab shine mai yin da'a da'a abba'a al'awwab mai tuba al'awwab mai komawa ga Allah to duka bayi ana so ku zama masu wannan sifa malamai sun ta magana akan tuba da komawa zuwa ga Allah cewa ita fa tuba shine mutum ya koma ga Allah gaba ki ɗayansa kamar yadda ya bar Allah gaba ɗaya lokacin da ka rungumi saban Allah kana aikata zunubi laifi to gashi nan ka bar Allah ne shi sa Allah ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan Salih bin Abdullahi Tusuri yace yin nadama da barin aikin da canja yanayi na motsi mara kyau tahawulu an الحركات Mazmuma, ila الحركات Mahmuda, zuwa ga motsi wanda yake abin yabo abin so wannan shine tuba na gaskiya Allah ya koya mana in mun yi laifi mu tuba annabi adam ya saba Allah Allah ya ce ga yanda zaka tuba aka ce mu yi koyi da shi akwai rahamar da ta wuce mu yi laifin kuma a gaya mana ga yanda zamu tuba akwai tausayin da ya wuce wannan ashe Allah baya so ya kona mu tunda ya gaya mana 'yan mun yi laifin tunda muna tare da shedan to to ga yanda zamu yi mu tuba to amma yanzu ana ta su suwaye masu tuba manzo Allah ya faɗa a cikin hadisul qudsi hadisin muslim tausayi irin na ubangiji tabaraka wa ta'ala riwayar abi zan al-ghifari yace annabi yana faɗa ubangiji ya ce ya ku bayina yanzu ku ne masu yin laifi dare da rana ya ce to ana asirin zunuba jami'a ni kuma ni ne mai yasa zunubi duka fastafiru ne ku nemi gafara ta asir lakum zan gafarta muku kado ku ne masu laifi ku ne masu sabo to ni kuma ni ne mai yafiya an ji Allah kaga Allah ne mai yafiya ba wani mutum da yake yafi zunubi kowaye shi ina maimaitawa Allah shine yakbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu an sayyi'at shi yake yafi me ce to ni ne mai gafartawa gaba ke da ku nemi gafara ta Imam Muslim ya rawaito hadisi yace annabi wata rana yana cewa na rantsa muku da wanda raina ke hannun shi da ba don kuna yin zunubi ku tuba ba Allah yana so ku tuba yana a nuna mana Allah yana so a tuba yace da ba don yin zunubi da wasu ku suke tuba da Allah ya tafiyar da ku gaba daya ya kawo wanda za su yi zunubin su koma ga Allah ai shi tuban kansa yana nuna ka yadda akwai wani Allah kenan ka yadda akwai mai yafiya jama'a akwai wata gara basa wata rahama wani jin kai da mutane ya kamata su mai da hankali su amfana shi irin wannan abin da ya sani wannan hudu ba shi ne wallahi muna cikin wani yanayi mara daɗi mara kyau mu musulmi ne idan mun shiga musiba muna cikin damuwa muna cikin bala'i to sai mu tuna ai ya kamata mai to wannan tana daga cikin hanyar samun waraka da warwara ga duk mutumin da yi imani da Allah ya yarda akwai Allah kuma mai karban tuba ne wallahi mu tuba zuwa ga Allah 'yan Najeriya mu gaya wa kanmu gaskiya mazanmu da matanmu mu nemi afuwar Allah Na, na yadda ba mu kaɗai muke saba Allah ba ko ina ma ana saba Allah amma kar ku manta wallahi akwai musulunci a Najeriya akwai musulmi a Najeriya kuma akwai bayin Allah a Najeriya akwai masoya Allah akwai masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku manta dole Allah zai iya jarraban mu don mu koma gare shi kuma an gaya mana mun karanta a takardu malamanmu sun fada mana cewa in abu ya turmiƙe ya kuntace aka rasa yadda za a yi to a koma ga Allah kuma na gaya muku komawa ga Allah na shi ne tuba din duk malamin da ka yana cewa a koma ga Allah yana nufin a tuba kowa ya gyara aikinsa tsakaninsa da Allah ga bala'i muna gani ya tinkare mu kuma mun kasa magance shi kuma abin mamaki malam mu ya mu ba mala'iku bane aka turo fa suke mana azaba a'a dan adam ne dan uwanka zai ta gana maka azaba kuma bayan da zaka yi mishi. wahala goma da ɗari shekaran jiya nan nake gani wani wani gari wani gari an je an musu ta'addanci an kakkashe musu mutane an zubar da jinin mutanen su suka zuce gaba ɗaya mutanen ƙauyen da da wadi sau duk suka zo bakin babban titi suka tare a gurin suka zo suka ce ba uban da zai wuce gaba ɗaya to daga nan kuma za a fara faɗa can an kashe su to nan kuma za a zo a fara faɗa duk ko me keke ba iya tsallakawa abun ya ishe su hajja da an tsaron da motar tankin yaƙi wallahi sun gagarar su sun ce sai dai a kashe su gaba ɗaya ka ji ku? ka ji fitina ka ga bala'i ka ga abin da annabi yake cewa mu guje shi to wani abun wallahi malam a banza sai ka ga rayuka sun tafi kura a nan gurin karka manta watakila wani a nan zai mutu wani nan za a yi sanadiyar mutuwarsa muna da laifuffuka da muke aikatawa yau da ya kamata mu duba su mu duba yanayin da muke ciki wallahi mu tuba zuwa ga Allah daman dai karkai magana kashe-kashe da ake yi a kasar nan Najeriya tubar da jini ni dai ba da shekaru da yawa amma wallahi mun dade ba mu ji tarihin irin zubar da jinin da ake a kasar nan ba da din akan yi a wani gari a wani rikici a kashe mutane amma yanzu fa kun lura duk arewa ne take kokarin dauka kawai mutuwa kawai sakon shine mutuwa kisa ƙona arziki wulakanta dan adam to zanta dan adam wulakanta dukiya rugurguje arziki ƙone-ƙone muna cikinsa yanzu shi ma laifi ne zunubi ne mutuba da wasu da wanda suke sa su su yi da wanda suke jin daɗin yin hakan hakan ce ta faruwa saboda neman biyan wata su, duk da waɗanda ake kashewan gaba ɗaya mutuba izuwa ga Allah wai hausawa suna cewa duk lokacin da ka goro a cikin miya to akwai wani abu kun ga wannan kashe-kashen da ake wallahi akwai wani abu akwai wani abu akwai abubuwa ba wanda yake sai kubutar da ku daga wannan abun wallahi sai Allah ga gwamnatin na ta take ta gagara sai dai addu'a sun gagara kuma sun kasa bude baki su yi addu'a laifi ne idan an shiga cikin wahala a nuna gaggawa a ce a addu'a a roƙi Allah yanzu laifi ne kana gwamna ka buɗe baki ka ce jama'a ta addu'a a masallaci a ta kunuci sai dai malamai musulunci su ne dai malaman nan su ne za su ce a ta addu'a amma ku masu mulki ba na ku ce addu'a ba tsoron wa kuke ji kuma kun san addu'a tana da amfani tunda ba za ku iya ba ku ce a roƙi Allah mana ku gyara halinku kuma ku ce mutane su koma ga Allah ku nuna wa mutane koma ga jiyayyu ne sai kaga Allah ya waiwaice mu satar mutane da satar dukiya abu ne da ba sai yi bayani ba gashi nan kullun ne ba ranar banza sai dai in baka ji ba a saci mutane a saci a mutuncin su a wasu a kashe wasu a wulakanta su wasu tozarta sannan kuma a zo a saci kudin gwamnati bayan satan mutane akwai satar kudin gwamnati kuma akwai barayin mutane akwai barayin kudin gwamnati kuma su sunansu duk barayi ne sai dai wancan nasu ya fi munin ji ya fi rashin daɗi amma duka ƙarshe dai kuɗi suke karba akwai wanda zai zo mayaudari ne ya ha'ince ka ka yadda da shi ka ba shi dama ya sa biro ya ta ɗaya da kuɗinka akwai waɗannan barayin su ma shi ma duk zunubi ne da haka mun ci a daina wancan a daina wancan wannan shi ma a daina mu sarara mu huta a mana aiki a gyara mana asibitoci a gyara mana hanyoyi a inganta mana karatunmu da jami'o'inmu da sana'o'inmu da kasuwancinmu mu ma mu rayu kamar yadda kowa ke rayuwa a ce ɗan najeriya yana gudun hijira ya tafi Nijeriya ya tafi gara ɗan najeriya je cadi neman kuɗi duk yan uwanmu ne gaba ki daya amma dai su ma sun san me Najeriya suna amfanuwa da Najeriya ga kuɗi ga dukiya ga arziki ga kaza amma muna cikin wahala saboda rashin gaskiya ya da barna a cikinmu ya yi yawa shine abu na hudu zina karkai magana luwaɗi karkai magana mace ta nemi uwarta mace wannan abu ne sananne a unguwa tsakanin mace da mace zaga suna aika sako suna saduwa da junansu wannan duk a cikinmu ne muke yi ana taimakon mazinata taimakon yan luwaɗi a agana musu a taimaka musu su yi zina su yi luwaɗi mata su nemi mata har ƙungiyoyi ne da su masu rijista duka ba mai duk muna yi aikinmu ne kuna tsammani akan wannan Allah bai zai jarabe mu da waɗannan su ta sace mu ba suna kakkashe mu wani yanzu wallahi da zunnan da safe wani ya gaya mutum ga tashi hankali ya ce malam wallahi wannan wana ne aike ne a gidan gidan gidan gidan gidan matarsa ya ce ina zuwa kawai sai na tarar da matan nan da wani yaro zigidir tsirara a falo ni sallama ni sallama ba amsa ba sai na shiga zan kai sako ya ce ina zuwa na tarar da matan nan zigidir wani yaro dan unguwa yana zina da ita na ce baka musu magana ba sai suka ce wallahi tsautsayi ne suka ci gaba kuma a wannan Allah zai kyale mu sai mu manta da tsayar da muke yi da sabon ubangiji da muke yi ba dole Allah ya jema mu cikin bala'i ba da wanda zai je wanke motarsa ya gyara rigarsa ya hau bakin titi ya je dauke yar mutane ya je ya kwana da ita a hotel mun tattauna da hukumar da take kula da harkar hotel hotel a garin nan ta ce malam wallahi bala'in da mutane suke a garin nan akan hotel zai baka mamaki ya ce malam yanzu mutum kawai zuwa zai je kama hotel na awa biyu awa uku awa hudu wallahi ni da mai su hotel suke gaya mu ce wallahi malam sai ga samari malam sai su zo su dauko yarinya sai su layi layi akan ta a Kano ba wani wuri ba layi sai mutum ya zo kama yarinya ka ta tafi unguwa kana tunanin tsammanin wani wuri ta je tana can hotel wani yana kwanciya da ita sannan sai mu dawo mu ce wai yau Allah wai mun shiga uku wai wai tsada ta mana yawa wai kaza ta mana yawa mu gyara gidajen mu mana dole Allah ya jarrabe mu wani bala'in wallahi fa bima kasabat aidina wa yafu an kaseer malam matan da ake musu aure da ciki bila adadin wallahi ba zan iya kirga muku adadin fatawar da ake mun ba a wannan shekarar irin aure da aka yi an yi aure wata uku wata hudu yarinya kawai ta kama numfashi ko za ta haihu ashe da ciki ta zo da yawa yanzu 'yan mata da ciki ake kai gidajen mazajensu dummu ne idan ka zo gushi a cikin kayan da ake sayarwa yanzu wa yake da garantin zai je kasuwa ya wani abu mai kyau ko me in ka je akwai mai kyau akwai mara kyau za a iya ɗauka abu mummuna a gyara ma shi a ba kuma a karɓi kuɗin kyakkyawa duka aikinmu ne kuma kai magana a ce neman abinci ake yi algushi har ka ba fulatana da za ta sayo nono daga ƙauye ta kawo cikin nan birni ta iya albushi ba abin da ba iya ba har mai fiya wata ma yana albushi mai fiya wata shi ma wai albushi yake shi da zai tona rijiyar Allah ya ɗebi ruwa amma ya iya albushi ku gaya mu abin da baya albushi a ciki duk aikin mu ne shugabanni sun zubar da samari matasa an basu a zaune kana zube ba aikin yi da asuba in ka zo nan layin nan cikin gidan kai nan billahi alazim wala wallahi har gusulu ake anan gudu saboda yara ne kacci ma da kadawa ba aikin yi suna neman ina za a kai su dauki bulo su dauki siminti ba aikin yi ba sana'a wallahi akwai mai diploma a cikin su akwai mai digiri wallahi wani masta ne da shi ya dauki kwangiri yace ba da abin da zan yi na rantse da Allah ga kudi ana ta kashewa ga sata ana ta yi ga samari suna zaune ba su da aikin yi ba dole su sata ba ba dole su tsare hanya ba ba dole su soka mutane wuka su karbi kuɗi ba dole sai an ci jaja da haka wani ya da ko haram din ne ya ci ya cikin cikinsa a san yadda za a yi daga baya mu ji tsoron Allah mu taimaki samarin nan matasa in an yi wa'azi an ce a gyara a yi adalci sai ku ce ba a son ku sai ku ce sukan ku ake yi wai waɗannan matasa in ba ku ba su aiki ba wai ina za su je ne kasar su ce fa dukiyar su ce fa in ba a taimaki matasan nan ba wa za a taimaka ba shi za bala'i ya yi mana yawa ba su waye masu kashe mutane duk matasa ne ba aiki rashawa da cin hanci ya mana yawa duk abin da za ka yi rashawa wai yanzu makaranta fa za ka yi yaro wallahi wani gudu sai kama da rashawa rashawa cin hanci fi kulli shai wani yake gama malai ce rashawa har masallaci ta shigo na ce ta yara ya ce mutum ne zai je masallaci da zai je da wuri ba sai ba wani rasha sai ce kama masa guri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko wani ya zo da wurwuri ya shimfi da sallaya da ƙarya ya kama mutane wuri a shayin alajiwa ne ya zo an gama sallah zai ba shi ɗari biyar ka duba rashin a cikin masallaci kun yadda muna da laifi kun yadda muna da laifi ko shi wannan ma zunubi ne ko hana zakka masu hali sun rike kudin su gam wa yake ba da zakka Allahu alam sai wanda Allah ya zaba kadai kadan ne a cikinsu masu bayarwa da yawa ba sa bayarwa tauye mudu rashin cika mizani a cikin kome a cikin aiki a cikin kayan sana'a a cikin mai duka Zalunci masu mulki zalunci rashin tausayi rashin jin kai rashin tuna gobe mutum ya ce mace a yi mai ba daidai ba ko an masa daidai ya faɗi abin da ya ga dama ya yi abin da ya ga dama har kirari ake musu ana musu waƙa suna kaɗa kafaɗinsu za ku yi ku gama lokaci ne akwai lokacin da wallahi za ka zo ka wuce ba a san ka wuce ba wallahi wallahi zalunci ga gudun Allah shi ja mana halin da muke ciki mun ga waɗannan ku har hada su gaba ɗaya wallahi ni a fahimta ta suna daga cikin sababin da ubangiji ya jarabe mu da masu mulkin mu da talakawan mu duka halin mu bai da kyau kawai mu tsaya mu koma ga Allah mu tuba malamai su ta wa'azi su ma su gyara kansu masu mulki su ji tsoron Allah su taimaki mutane wannan hali da ake ciki kashe-kashe zubar da jini yanzu satina ana kukan na sakwata ya faru to kuma satinan da ya wuce kuma sai gashi a giwa a jihar Kaduna an je an kashe wannan adadin waɗancan mutanen da aka shi a can gasar an daɗa maimaita a nan gurin gobe kuma wani gudun sa'ayi haka Allah yake ta maimaita mana wannan abin wai har yanzu ba mu farga ba har yanzu ba mu gane ba har yanzu ba mu sanya za mu yi ba yanzu ba mu da manyan da za su zauna su tattauna a fitar da mafita ba mu da manya a ƙasa ba mu da jagorori a ƙasa a yi ta zubar da jini ba za ku haɗu ku yi mikin ku tattauna ku ce ga abin da za a yi ba ina sarafuna ina yan siyasa ina manya-manyan ma'aikatan gwamnati ina malaman addini ina matasa wa gabanin matasa ina maza ina mata haka za mu hukumar zuba ido kawai ana ta kashe muna ta tafiya kullum bala'i ya zo shi kenan inna lillahi وإنا إليه راجعون اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وقوموا إلى صلاتكم الحمد لله